Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ga yadda ake yin registration da sabon USDT platform mai suna Spamal, wanda idan ka shiga link ɗin a cikin description da za mu ajiye na wannan bidiyo zai kaka wannan fuska. So kamar yadda aka saba za ku ga ana iya yin register da email sannan kuma ana iya yi da phone number. So in da email ne kawai sai ka bar shi haka sai ka sa email ɗinka a nan, sai ka sa password a nan, sai ka sa security password ɗinka a nan, nan kuma referral code ne sai ka bashi kawai sai ka taɓa sign up. Kana taɓa sign up za ka ga ya shiga yamma ma register. So ni na yi register already zan taɓa nan wajen sign in sai na shiga cikin account ɗina sai ku ga yadda platform ɗin yake. So gashi nan na taɓa sign in zan sa email, zan sa password sai na ƙara taɓa sign in. Gashi na na sa email, na sa password, na taɓa sign in. Gashi na ya tafi login success. So yana buɗe ma zai kaka wannan announcing ɗin kawai sai ka taɓa next, ka taɓa I know. So in ya kawo ka nan sai ka kara taɓa wannan wajen talla ne da suke na upgrading. So gashi nan suna tallan loki price So wannan ita ce ainihin fuska ta platform ɗin da ka shiga. Za ka ga VIP ɗin da kake sannan kuma an kai yi rajista za su ba ka dala goma inda a nan haka za ka ganta. su in suka baka wannan dala goma za ka ƙara dala hudu ne kawai sai ka shiga bip one ɗinsu. So a can ƙasa kuma za ka ga bip bip ne daga ga su nan Sannan kuma daga nan tsakiya ga wajen da ake yin depositing, ga inda ake withdraw, ga inda ake downloading na application sai company profile ɗinsu. Sai nan wajen mission, nan wajen team, nan wajen bip nan wajen mine. So wajen tim shine in ka shiga wajen tim za ka ga referral link ɗinka da referral code. Wannan na farkon shine referral code ɗinka wannan kuma referral link. Su ake kwafa a a inviting na mutane a social media. Da ka zo ka taɓa su haka ka kwafa sai ka je ka yi a WhatsApp, Facebook, Twitter da sauransu. So in ka samu mutane suka yi rajista za ku ga akwai tsarin level, level, level 1 level 2 level ko Kowane level in ka samu mutane za ka samu wato bonus da reward. Sai wajen BIP, shi kuma in ka shigo wajen BIP, shi ne za ka ga BIPs, BIPs sai ka zaɓi wanda kake so wanda za ku ga. Ga wannan na farkon BIP0 ne ba ruwan mu da shi. So wannan da na yi unlocking za ku ga BIP1 ne. In kuka gani a nan za ku ga BIP1, ana yin tax guda biyu sannan kowanne tax za ka samu 0.33, Gaba ɗaya a rana mutum zai samu 0.66 kenan. Total kuma abin da mutum zai samu 240, USDT. So idan shi kake so. sai ka je ka sa dala hudu daman za su baka dala goma sai ka yi tsallokin ɗinsa. Sai kuma VIP2 shi ma ga tsarin sanan nan VIP3 kowanne dai ga nan sai mutum ya duba ya ga wanda yake so sai ka zaɓi wanda kake so. Sai wajen mine shi kuma shine in ka shigo wajen mine za ka ga wato ainihin profile ɗinka ga shi nan ina da dala goma. so da kowa in ya rajista za su ba shi nan dala goma. Sai kuma wajen investin da finance record da sauransu. A nan kuma za ku ga akwai wajen loki Draw da wajen Message da kuma wajen Customer Care. So in ka taɓa wajen loki shi ne za su ba ka dama amma in ka inviting sai ka je ka taɓa loki za ka iya samun kyauta. So bari mu koma home sai mu shiga ku ga yadda ake depositing a wannan platform. So bari mu shiga nan wajen deposit. so da ka shiga wajen deposit za ka ga sun baka wala address da QR wanda za ka iya scanning ko ka kwafi nan gurin ka shiga ka kwafi wala address sai ka je ka turo sdt TRC20 ɗinka kamar aka ka in ka je ka turo ga a ƙasa an rubuta wani recharge completed kawai sai ka taɓa shi so da ka taɓa shi kamar haka in ka je ka turo sdt ɗinka zai sai ma recharge completed so balance ɗinka ya haɗe da wanda kake da shi kawai sai ka je kai unlocking na vip ɗin da kake so So bayan ka riga ka yi unlocking sai ka dawo nan kasa za ka ga VIP ɗinka ya buɗe kamar ni. Za ku ga gashi nan VIP one ɗina gashi nan a buɗe. So zan taɓa shi sai ku ga yanda ake tax ɗin gashi nan na taɓa. So da ka taɓa shi ya nuna ma haka kawai sai ka taɓa inda aka rubuta go to finish zai tafi yana loading gashi nan har ya gama sai ka kara taɓa ɗayan shi ma go to finish zai tafi yana loading gashi nan ya gama. So da ya gama ka yi back. kawai sai ka ga za ka ga balance ɗinka kun ga da ina da ten dala yanzu ya dawo ten point sixty six so kun ga nan ma ya dawo ten point sixty six to bari mu koma ta home sai mu shiga wajen withdraw shi ma sai ku ga yadda withdraw ɗin yake gashi nan zan taɓa nan gurin withdraw so kana taɓa zai ka haka nan gurin so kawai sai ka sa amount da za ka yi withdraw a nan nan kuma sai ka sa wallet address nan kuma sai ka sa security password ɗinka kawai sai ka taɓa confirm So gashi nan kuma mutum zai iya zaba TRC kake so ka yi withdraw ko USDT. So ni bar na bar shi a USDT ɗinsa. Gashi nan na sa amount da zan withdraw 0.66 sannan na sa wala address ɗina na sa password gashi na taɓa confirm. So gashi na ya tafi withdrawal success. So yanzu na riga na yi withdraw. So zan ɗan jira withdraw ɗin ya sauka sai mu ci gaba da bidiyon. yawa ga Mason nan ya shigo so bari mu shiga mu gani ga shi nan za ku ga Binance ne suka turo mana message ga shi nan your deposit of 0.66 USDT is now available in your Binance account so kun ga na riga na yi withdraw na wannan 0.66 din so sai kuma gobe so ga shi nan kamar yadda kuke gani haka ake registration da tax da recharge da withdraw a cikin wannan sabon platform. So ga waɗanda suke da ra'ayi za su iya gwadawa. Mun gode.